miliyan talata 29 ga watan janairun shekarar 2019 kan mitoci da suka hada da 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger ko ana iya saurare mu ne ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da Daula Salim za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji mu ga kanan labarai. Amurka ta karfafa wa Venezuela takunkumin karya mata tattalin arziki. Shugaba Donald Trump ya ce baya son sake rufe ma'aikatan gwamnatin Amurka amma kuma ya ce har yanzu yana nan kan bakansa wajen neman gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico. Gwamnatin Falasɗinu ta yi murabus. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar kungiyar lauyoyi ta Najeriya ta umarci mambobinta su kaurace wa zaman kotuna tsawon kwanaki biyu domin kalubalantar dakatar da babba alkali da shugaban ƙasa ya yi. Idan shugaban kasa ya ce doka kotu ta bashi ya bi ya dakatar da shi babban alkalin na kotun koli. Su ma akwai hanyar da ya kamata su bi a dokance su je kotu. to shi kuwa shugaban lauyoyi na jihar yobe dr abubakar kagu ya ce ba za su ƙaurace wa kotu kamar yadda uwar kungiya ta nemi su yi ba za su ci gaba da aikinsu kamar yadda suka saba yi a jamhuriyar nijar kuma masu rajin kare haƙƙin bal'adama ne suka mai da martani ga kalaman ministan kuɗi wanda ya ƙoƙarin kare zargin da ake yi wa faransa na bautar da ƙasashen nahiyar afirka cikin wannan lokacin sai dai ana ganin eh, akwai wuya faransa ta bar kasashen da ta rena su shiga cikin wannan shiri na kudaden bai daya akwai wuya in jiwa in ajiya uwayenmu sun yi kokowa sun ciyo mulkin kai a yau mu ba za mu yi koma baya ba to bayan haka mustapha nasiru tsari kuma na tafi da shirin noma tushen arziki amma duk sai bayan kun sha labaran duniya shugaba Trump ta Amurka na yunkurin sakawa takunkumi a kan kamfanonin man fetur ɗin ƙasar Venezuela inda take cewa tana son yin hakan ne don adana wa mutanen Venezuela ƙaddarorin ƙasarsu. A jiya ne mai ba da shawara ga harkokin tsaro na Amurka John Bolton yake cewa 'yan kasar Venezuela sun daɗe suna shan wahala dalilin manufofin gwamnatin shugaba Nicolas Maduro. Takunkuman da zai takantar da duk wasu kaddarorin da kamfanin pdvs ke da su a amurka da kuma tabbatar da an hana 'yan kasar yin kasuwanci da kamfanin fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba donald trump na yunkurin kaucewa sake rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya amma kuma har yanzu dai yana da niyyar gina katanga tsakanin iyakar amurka da mexico matakin da har yanzu 'yan jam'iyyar democrat ke adawa da shi Shugaban baya son sake rufe ma'aikatun gwamnatin ba shi bane burinsa, a cewar sakatariyar yada labarai ta fadar White House Sarah Sanders a jiya Litinin, yayin da take ganawa da manema labarai inda kuma ta, ta inda ta nemi 'yan Democrats su mai da hankali akan batun gyara harkokin tsaro a ciki har da ba da kuɗin gina katanga. an buɗe ma'aikatan gwamnatin tarayya bayan rufe bayan rufewar da aka yi na lokaci mafi tsawo a tarihin amurka a ƙarshen satin da ya gabata ne trump ya sa hannu akan wani kasafin kuɗi na wucin gadi da ya ba da damar a sake buɗe ma'aikatan gwamnatin a halin yanzu kuma mukaddashin attorney general na amurka matu wutuka ya faɗa jiya litinin cewa yana kyautata zaton an kusa an kusa kammala binciken jigon shari'a na Robert mula da ake guda da ake gudanarwa a shishige a kan shishigen zargin rasha da ta yi a cikin zaben shekara 2016 na amurka da kuma ko akwai wata alaka tsakanin rasha din da kwamitin yakin neman zaɓe na shugaba donald trump A lokacin da yake ganawa da manema labarai jiya a nan Washington, wutuka ya bayyana wa fadar cewa don ba da dadewa ba za a samu wannan cikakken rahoton na mula dangane da binciken da yake gudanarwa. Shi dai wutuka tun a cikin watan Nuwamba yake rike da mukamin wucin gadi na zama attorney general na Amurka bayan da shugaba Trump ya sauke Jeff daga mukamin. Kada a shafa'a labarun duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. daga ƙarshe babban kotun koli ta ƙasar pakistan ta tabbatar da watsin da wasu ƙananan kotuna suka yi shari'ar da ake yi wa wata mace krista da ake zargi da yin sabo abinda kuma ya sa aka zo ƙarshen wannan shari'ar da aka share kamar shekaru goma ana yin ta. Tun ma watan Oktoba aka saki wannan matar mai suna Asiya Bibi daga kurkuku bayan da kotuna suka ce zargin da ake yi mata baya da tushi Sai dai kuma tun daga lokacin hukumomi suka ɓoye ta a wani keɓantaccen wuri na asiri saboda barazanan kashe ta da wasu suka yi. Ita dai wannan mace 'yan shekaru 54 da haihuwa tun a shekarar 2009 aka kama ta bayan da aka zarge ta da yin kalaman batanci ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam a lokacin da take garrama da wata abokiyar aikinta a wani ƙauye da ke lardin Punjab. A yau talata ne gwamnatin Prime Minister Falasɗinu Rami alhamdulla ta miƙa wa shugaba Mahmud Abbas takardar yin murabus sai dai kuma wata sanarwa da majalisar, da majalisar ministocin ta bayar ta ce ministocin za su ci gaba da bada aiki za su ci gaba da aiki har sai an samar da wata sabuwar gwamnati. Wannan matakin ya zo ne kwana biyu bayan kungiyar fata ta buƙaci a maye gurbin gwamnatin sai dai kuma kungiyar hamas da ke jagorancin gaza ta ki amincewa da murabus din a bisa hujjar cewa shugaba abbas na kokarin hana damawa da 'yan hamas ne a gwamnatin labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla, kungiyar lauyoyin Najeriya ta fara wani abu mai kama da yajin aiki inda ta umarci mambobinta a fadin kasar su cewa zaman kotuna kwanaki biyu domin bayyana rashin amincewarsu ga mataki da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka na dakatar da babban alkalin Najeriya Justice Walter Onogen. Ga dai karin bayani a cikin wannan rahoto da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana. da alamun dai wannan mataki na a zaman kotu da kungiyar lauyoyin najeriya nba ta soma na kwanaki biyu yanzu haka ya soma jawo tsaiko harkokin shari'a a kasar yayin da wasu lauyoyi ke ganin wannan mataki ko bai dace ba barisa idris ablahi jalo wani lauya ne kuma dan takarar kujerar majalisar kuke a jihar taraba ino jam'iyyar apc da ke mulki ya ce wannan mataki da lauyan suka dauka bai dace ba ya kamata kungiyar lauyoyi ta gane cewa ita kungiya ne na kwararru sannan doka ya cin duk hanyar da ya kamata a bi musamman irin wannan yanayin da muke ciki idan shugaban kasa ya ce doka kotu ta bashi ya bi ya dakatar da shi babban alkalin na kotun koli su ma akwai hanyar da ya kamata su bi a dokance su je kotu to sai dai ko yayin da su idar jalo ke masu kan wannan mataki wasu lauyoyi na cewa idan ko aka bi ta barawo a ya kamata ne a bi ta mabi sawu barista sanda joshua bugra wani lauya ne mai zaman kansa a yola da ke jihar adamawa abu ne wanda ta zo ba zata kuma babu daɗi abu ne wanda ya kamata a ce mu natsu mu yi tunani a kai idan an ce ana dukan taiki ana dukan jaki kawai yanzu ma tuni majalisar dattawan najeriya ta shigar da kara a kotun kolin kasar kan wannan batu na dakatar da babban alkalin alkalin kasar yayin da kuma ita ma majalisar koli ta harkokin shari'a a najeriya wato federal judicial council fjc a takaice ta ma kira wani taron gaggawa domin duba wannan dambarwa to wai ko ake sa ran taron zai haifar hailayo dai ga barisason da joshua wigra abunda dai muke ganin zai biyo baya na farko matakan da suka ɗauka na hana shi tsohon alkalin alkalai walter onogen da kuma alkalin alkalai mai riko ibrahim tanko a samu a ceto mutunci da martaban alkalai na biyu shi ma ibrahim tanko muna kyautata zaton shi ma za a masa kashedi kuma a umarce shi da yayi murabus sannan kuma matakan da Uh, majalisar tarayya ta ɗauka na garzayawa zuwa kotu domin a samu fasaran abun da yake tafe shi ma ya yi daidai. Koma da menene dai dakatar da alkalin alkalin Najeriya da shugaba Buhari na ko ci gaba da jace kuce daga ciki da ma wajen Najeriyar Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Tuma da lagaida Ibrahim Abdulaziz. Ita kuwa kungiyar lauyoyin jihar Yobe ta bijire ba wannan umarni da uwar kungiyar ta bayar. To ko menene dalilin haka ga dai shugaban lauyoyin na Yobe, Dr. Abubakar Bukar Kagu, da karin bayani a hirarsa da wakilin mu Haruna Dauda. Eh dalilinmu shine a na farko dai wannan al'amari ya zo ya faru. eh dukkan mu bamu ji daɗin yadda al'amarin ya kasance ba hmm. magana ita ce wasu suna ga a ah, shugaba Buhari ne suke a ah, CJN hmm. wasu suna ga suna kawo su ƙwarfe ƙwarfen su hiya an daya mu ba maganar shugaba Buhari muke ba ba maganar CJN muke ba abinda muke faɗa shi ne. Eh. an kawo court order daga court of Conduct tribal. akan shi ake suspending na mutumin nan ko da suspending na mutumin nan inda kotu ce ta aita inda aka hau ta nan ake saukowa haka inda kotu ce ta kawo wannan oda Wannan kotu nan mu azumin mu na lauyoyi mu ya kamata mu fara respecting din kotu haka duk mu koma kotu duk wata kotu da suke da hurin a hmm. koma wurin kotu a wannan magana haka ba a cewa lauyoyi wai kar su je kotu ba yau a najeriya nan hmm. akwai mutum da yana fursuna yau da za a kashi kotu kuma eh, da ikon allah wata gida yau za a sallame shi haka akwai mutumin da mota ce ta kayan gwari ta tashi a cike wanda ta tsaya ana magana ta a kotu in ba a yi maganar yau da gobe kayan su lalace haka ba ba maganar onogin ce kawai a kotu ba hmm. ba wani maganar ce kawai a kotu ba akwai maganganu da dama a kotunan Najeriya haka ba zai yi a ce mana mu lauyoyi mu je mu rufe kotuna ba kuma akwai abin da ake cewa professional ethics eh. na lauyoyi eh. ba a yarda lauya ya yi abandon in case din client din shi ba idan lauya bai je kotu ba ya abandon kuma inda a ce kamar maganar nan ba ka gaban kotu Da wani abu ne daban haka da su executive rashin kansu ne suka tashi kawai rana ɗaya suka ce sun cire ah, alkali ba ma babban alkali ba ko da karamin alkali ne kawai suka tashi da suka ce sun cire shi hmm. to yanzu dai ku za ku ci gaba da aiki ko kuma za a ce kuna ci gaba da zuwa aiki hmm. eh aiki ba za mu fasa ba hmm. to ba ga kamar wani kungiya za ta kamar kun yi rashin da'a zai ita ta bada wannan doka eh, to ai ita nuna fa masu custodians na dokan nan dukkan ba zai yiwu kuma a kawo abu ai doka ita tsari take bi eh. ita uwar kungiya da abin da muka yi muka yi tunanin uwar kungiya za ta yi shi ne hmm. sai ta zama ta ga oke tun da daga kotu aka ɗauko wannan magana hmm. shi wanda ya ba eh, kotun da odar nan ta zo daga kotun da ta zo ai shi ma memba ne namu haka ko ba a gani wannan abun a kan tsari aka shigo ba kan tsari ba mm. a je kotu a yi magana na a kotu mm. amma kotun da ya kamata a je a yi magana ai demokradiya kotun da ya kamata a je a yi magana an ce to kara ke kotu to ai na za a yi magana a kan cici za a yi yanzu ka tuntubi sauran su mambobinka ne sun amince da wannan mataki da kuka ɗauka. a jihar Yobe ba ai ba zan yi ba mambobi na ba su yadda ba sai ba Mm. Ah, a abu nan kashin kai na kawai zauna daki kana daki eh, na ɗauki shawara a madadin su a wannan ba zai ba mm. sai da muka yi magana da members ina na zaka ce muka yarda cewa sauran membobin suka yarda cewa wannan abun eh, daidai ne ba su yarda a cewa saboda kotu ta ba da oda mm. an yi suspending alƙali kuma maganar tana gaban kotu sannan a ci a dauyoyi kuma kar su je kotu inda suke zuwa su kare haƙƙin sauran bil'adama da sauran mutanen ƙasa. Mun gobe da su yadda da wannan ra'ayi to a gode gare da gaske ba. ba za ta fashe idan na faso ta ai ta duk a kashe in ta fito fili mai haka to madalla dr abubakar bukar kagu kenan ciyaman na lauyoyi ta kasar reshen jihar yobe a jamhuriyar niger kuma masu rajin kare haƙƙin jama'a ne sun fara mai da martani ga ministan kuɗi masaudu hasumi wanda ya yi ƙoƙarin kare ko kuma wanke ƙasar faransa daga zargi na ci gaba da yi wa ƙasashen afirka mulkin mallaka wadda ke zama sila na kuraren bakin haure zuwa turai ga sulaiman muni barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto a bainar jama'a ne mataimakin firaministan italiya ligi di mayo ya nuna kasar ta faransa da yatsa a matsayin kasar da ke da hannu a halin kuncin da ke tilastawa afirkawa zuwa turai cilani ta barauniyar hanya saboda cewarsa har yanzu faransar na ci gaba da mulkin mallaka a nafiyar afirka misalin yadda kudaden sefa ke zama wani jigon da faransa ta daure kasashen da ta rena sai dai ministan kudin kasar Nijar Masauda Hasumi a hirarsa da wata kafar ƙetare ya musanta wannan zargi a cewarsa shaci faɗi ne maras tushe hasali ma kuɗaɗen na sefa na taimakawa gwamnatocin yankin iyomowa wajen samun sassaucin hada-hada in ji shi. A maimakon cire kyamar da jama'ar kasashen sefa ke da ita a game da waɗannan kuɗaɗe. furitin na ministan kuɗin Nijar sun farfaɗo da wata sabuwar muhawara a wannan ƙasa. Alhaji Mustapha Kadi Umani na shugabancin kungiyar kodaye. Duk wanda ya zama yana kishin kasashenmu na Afirka ba kishin kansa ba, ba ya zancen ƙasa ya kamata ta dogara da kudaden wata ƙasa can da ba. Tunda sai a gaya mini duk duniyar ga ina ne ƙasa wadda ta ci gaba wadda ba ta da kuɗi nata na kanta. Babu ta a duniya ai a da ƙasar Maroc ita ma sefas take aiki da ita. Tun lokacin da Maroc ta hita da cikin wato sefa Marok ta kwara arziki. maroko ta fara zama fayi eh, industrialize to a yanzu kasashen mu ko da muna so mu ci gaba in dai da sefa ne in sai mun je da kokon bara wato turawa sun ba mu kudade mu je mu siyo kamfanuka ko kuma je mu siyo kayan aiki wato matsala tana bisa gari. mu batun ci gaba da amfani da kudaden sefa ko watsi da su wani abu ne da ke cin yawa ma'ikanta da talakawan kasashen afirka renon faransa tuwo a kwarya idris Sadebi shugaban kasar chad ya kai da domin shi ya ce ya yi allah wadai da sefa mun shi shugaban kasa eh, cote d'ivoire watara ya ce a sefa kin nan ita ce ya kamata mu'adina to shi watara bai kamata ya ba kowa mamaki ba tunda nationalite kishi wato tahoran shi ce matar shi shi ce ɗiyan shi duk nationalite tahoran shi kenan shi kare hakkin shi ne yake yi kana ganin kenan dole ne ya zama washibi ga kasashen afirka renon faransa su yi kokarin samar da kudaden kansu yau abin da an mahita a ce kasashen mu goma sha biyar na sadiyawo sun yi kudin su na kansu sai dai ana ganin eh, akwai wuya faransa ta bar kasashen da ta rena su shiga cikin wannan shiri na kudaden bai daya akwai wuya in jiwa in ajiya uwayenmu sun yi kokowa sun ciyo mulkin kai a yau mu ba za mu yi koma baya ba sule mummuni barma

waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu agogo na cewa karfe goma da kusan minti goma sha takwas na rana ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni mustapha nasiru batsari zan gabatar. To a yau dai za ku ji ƙarshen zantawarmu da hamshakin matashin manomin nan ɗan jihar Adamawa, Honorable Hussaini Gamba na Kura, wanda muka zanta da shi a kan nasarori da ma matsalolin da aikin noman ke fuskanta a can jihar Adamawan. Yanzu an samu kashi tamanin da zaman lafiya, inda ake gani Fulani ba za su je ba, Fulani na zuwa, inda ake gani kabilun ba za su je ba, su ma suna zuwa. a yi saurare lafiya. Toma Dalla a makonni biyu da suka gabata dai muka fara kawo maku hira da wani hamshakin matashin manomi wanda ke zaune a garin Jimeta ta jihar Adamawa, wani rabul Husaini Gamba na Kura. a makon jiya dai ya tsaya ne akan matsalolin da ya ce sun dabaibaye tsarin nan na gwamnatin najeriya na baiwa manoma tallafin bashi a kan aikin noman da ake kira anko barowa yanzu kuma ga abin da yake cewa al'amarin akwai gyara daga ciki tsakanin na sama da tsakiya a nan ne abun yake gariya baya isowa ƙasa inda yana isowa ƙasa kamar da ka zo na zai iya ɗaukanka. mu zagaya ka je ka yi hira da manoma da ba zai kasa sama da ɗari zuwa ɗari biyu ka tambaye su labarin nan da ke cewa ana ba da bashi nan ya ishe su mm. ka ji wanda zai gaya maka shekara biyu da ya wuce an yi mishi karya shekara uku da ya wuce an yi mishi karya akwai wanda masu kawo suka same mu a gonan mu wanda muke na rani mm. wanda na ban wanda nake ba da nawa wani kuma da muke na rani aka zo aka cire irin abun kamar firfilan irin mutanen china mai ba da ruwa an an kashe kuɗi sama da miliyan goma sha shida Ko yana gyara wannan bai kai wata uku ba ya rushe abun ne sai yaran waɗanda muke nawa suka ce caman da aka faɗa inda mu aka sai taki da magani aka raba mana ya fi akan wannan asaran da aka yi to kaga waɗansu abubuwan ba kai sa kasa ba baki ba sai dai kasa sa ido kai kallo to amma irin ku yadda kuke zuwa ake hira da ku alabashi shi shugaban kasa zai ji ya tabbatar da cewa abun da ake yin nan fa ya jefo daga sama tun da na tsaki ya karba ya ƙi sarwa ƙasa in kuma ya isar ƙasa to a bi a je a nuna mutum ya je ya nuna gonaki ya ce yin yanzu aka ce mai husaini gambo bello ina gonan ka yake shan ce a ka je wa fango in ka je wa fango nemi jauron wa fango a ce kana so ka ga gonan Husaini to shi zai nuna maka da kanshi ba sai na ɗauke ka ba don kan je nuna ma abun nan to muna so kuma duk waɗanda aka ba su bashin nan kowa a inda yake zaune ya faɗi inda gonan shi yake a je a ga gonan a tabbatar da cewa kuɗin da aka bashi da abun da aka baya don ya yi noman abun ya isa guri ko bai isa ba muna so gwamnati ta yi amfani da wannan dama amma sauran sirri da za a samu nasaran isan wannan abu gurin talaka wannan kan ba maganan da zan don ina faɗan shi a rediyo tamkar na faɗa don sai a je a yi kamar shi ba tare da an rage wani abu ba To matsalar rikicin manoma da makiyaya da ma tashin hankalin kungiyar Boko Haram ya taimaka wajen kawo ma aikin noman tarnaki a 'yan shekarun da suka gabata a jihar Adamawan. Amma a yanzu, wani rabul Husaini Gamba na Kura ya ce an gano bakin zaren. Eh, wato na farko dai eh, alhamdulillah muka gefe tsaro muna yi Allah godiya kuma maganan fulani makiyaya da masu noma a gaskiya akwai maganar siyasa a ciki ah, domin akwai maganar da ake kawa na addini a ciki aka surkawa na kabilanci ake surkawa ba asalin maganan gona ba ne ana samun maganar rikicin makiyayi da mai gona tun zamanin annabi suleiman da annabi dauda wani abu ne wanda ba farere ba ne yanzu domin shari'an da annabi dauda ya yi annabi suleiman ya gyara ya yi allah ya turo mala'ika ya ce shari'an da annabi suleiman ya yi daidai ne kuma annabi suleiman dan annabi dauda ne Ba amma aka kawo maganan addini sai aka kawo maganan siyasa mutumin zai shiga gonanka ya yi maka barnan da bai wuce naira dubu ishirin ko dubu goma wannan kai magana za a ɗauka a biya ka sai ga mutum ya je ya ɗauko adda ko ya ja ɗauko kibiya ya soke saniyan da tafi dubu ɗari uku ya kakkashe shanun mutum a kan ɓarnar naira dubu goma ko ashirin kaga ba nemi zaman lafiya ba ko ne manoman kun sasanta tsakanin kuke a sasanta ai na ce maka ni yanzu ai ana shiga gona na mm. an shiga gona na a tambayi har da ban har har har su mm. ba na magana ɗaya kawai shine kafin na yi noma zan fada na fara shuke zan fada har na gama ba mai shiga kuma muna sulhunta tsakanin waɗansu abun da na gaya maka na ce maka maganar siyasa ne kawo wannan da ba a yi kuma ana shiga gona amma wani lokacin ana kawo maganar lokacin zaɓe ya zo za a kawo maganar siyasa za a kawo maganar addini za a kawo ɓangaranci in ba kamar na faɗin maka a yi maka ɓarnar naira dubu biyar ko goma ka je ka ɗauko adda ka sare saniya guda biyu ko uku ka kashe su a to ka koma kuma ka kashe mai kiwo kuma ka ce a zaman lafiya ga babu to amma har da hakan nan yanzu an samu kashi tamanin na zaman lafiya inda ake gani fulani ba za su je ba fulani na zuwa inda ake gani kabilun ba za su je ba su ma suna zuwa an samu sauki ya fi kashi dama inda dama wancan karo inda aka yi boko haram inda su gonakin su ma an kwace bana sun yi noma kuma sun kwashe amfanin su ba tare da an samu dama ba road block da aka sa na irin tsaro baya baya duk an ciccire gashi an yi buki din na bukukunan kirsimeti bukin sabon shekara na miladiya duk ya faru ba wani abun da ya tashi ba fitina to jama'a yau ma dai iya abin da ya sauwaka kenan sai wani makon za ku ji mu da wani sabon shirin cikin ikon allah yanzu a madadin honorable husaini gamba na kura a birnin jimeta da ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da ma julie gresham da ta hada sautin Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. Tuma da lagai da Nasiru Batsari yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiku mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Asma'u matar Bashir Kansala mai tukunya Sakaba Local Government a Kebbi State. Ta ce, salamuri Amurka, a hakikan hakikanni gaskiya matakin da 'yan wasan hausa na kaniwa suka dauka na tsunduma cikin harkokin siyasar nigeria domin wannan mataki da suka dauka zai rage musu masoya da kuma ganin kimar da suke da ita a idanun duniya sai kuma sako daga bashir kansala sojan nigeria dirin daji jihar kebbi da sani umar a jihar kebbi su kuma suka ce salam sashen hausa na muryar amurka gaskiya ya kamata hukumar zaben kasarmu najeriya ta gaggauta daukar mataki akan wasu gungun 'yan siyasa da suka bullo da wani sabon salo na sayar da katin masu zaɓe buda ana son yin zaben gaskiya da adalci allah ya bamu shugabanni na gari to amin sai kuma sako daga saliu isa fanna da master hassan of ingredients fanna dandi local government a kan ba jihar kebbi nigeria su kuma suka ce asalamu alaikum voa hausa dauki daya daya dai aka ce baya barin masa cikin malfa in ji bahillacci ko me ke da farko aka ce yana da ƙarshe a yau akalla muna da saura kwana goma sha tara kacal a gudanar da babban zaben shugaban ƙasar najeriya da fatan allah ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya ba tare da tashin hankali ba sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga sufiyanu gomel zangon daura da gali zangon daura su kuma suka ce assalamu alaikum voa hausa cire alkalin alkalan najeriya da shugaba baba buhari yayi hakan ya nuna al'ummar najeriya doka za ta iya yin aiki akan duk wanda ya taka doka to madalla a ci gaba da tura mana saƙonni. ta yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. gwamnatin shugaban amurka gwamnatin shugaba trump ta amurka na yunkurin saka takunkumi akan kamfanonin man fetur ɗin ƙasar venezuela inda take cewa tana son yin hakan ne don a adana wa mutanen venezuela ƙaddarorin ƙasarsu A jiya ne mai ba da shawara ga harkokin tsaro na Amurka John Bolton yake cewa 'yan kasar Venezuela sun daɗe suna shan wahala dalilin manufofin gwamnatin shugaba Nicolas Maduro. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump na yunkurin kaucewa sake rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya amma kuma har yanzu dai yana da niyyar gina katanga tsakanin iyakar Amurka da Mexico matakin da har yanzu 'yan jam'iyyar Democrat ke adawa da shi. Shugaban baya so ya sake rufe ma'aikatan gwamnatin ba shi ba ne burinsa a cewar sakatariyar yada labarai ta fadar White House Sarah Sanders a jiya Litinin. A halin yanzu kuma mukaddashin Attorney General na Amurka Matthew Whitaker ya faɗa jiya litinin cewa yana kyauta da zaton an kusa kammala bincike da jigon shari'a na Robert Mueller ke gudanarwa a kan shishigin da ake zargin Rasha ta yi a cikin zaben shekarar 2016 na Amurka da kuma ko akwai wata alaƙa tsakanin Rasha ɗin da kwamitin Yaƙin neman zaɓe na shugaba Donald Trump. daga ƙarshe babban kotun koli ta ƙasar pakistan ta tabbatar da watsin da wasu ƙananan kotuna suka yi ta shari'ar da ake yi wata mace krista da ake zargi da yin sabo abinda kuma ya sa aka kawo ƙarshen wannan shari'a da aka kwashe shi kamar shekaru goma ana yi a yau talata ne gwamnatin prime minister falasɗinu Rami Alhamdallah ta miƙa wa shugaba Mahmud Abbas takardar yin murabus. To a gaishe ki da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai can da yamma za a ji mu da wasu rahotanni inda za mu ba ku daman ku kira ku bayyana ra'ayinku a kan maudu'i da muke da shi. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen wasu na muryar Amurka musamman ma Daula Salim da taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma Malama juli da ta shirya ta ba da umarni da injiniyanmu na wannan wato safiya Dan Crafton. Baba ya ko makiri ne daga nan washington ke sallama da ku sai an jima salamu alaikum